Shin jama'an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ya ku fito da wayoyinku.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 na dan turo mu ta wasa Adi ba zan turo ba to ni ma ba zan ƙara tura ba ko <laughs> kin san wata magana ba mm. wannan tufo ba ta nan mace ba abin da za ba zaƙin da ma na afalin ne ba a sa mata takin zamani ba eh? ko dabino ma ya rage zaki saboda ana sa masa takin zamani hmm. an daɗe ba a yi santi ba a ƙasa nan tufar alhaji abba ka san allah haka suke yanzu kaga shekaran jiya ina cin abinci a gurin nan wai kawai da na dan ce na tuna da waƙar mamman shata kawai yarinyar ta nan gamin dariya wai santi nake yi. mai wannan? dubar wannan ce za a yi wa wannan ni wannan da wannan da dan wake duk abu ɗaya ne a wuri na ni ke wani uki ke wani uki ke wani magana oh eh to dole ama dariya baka tashi magana ba sai da abincin ya ratsa ka kace ka tana da tamman man shata rabu da su su dama haka suke da musu kullum aka ba su abinci sai sun yi santi kuma idan ka masa magana ya ce ba santi suke ba abba ka gan su ka gan su su ba su yadda cewa ba santi muke ba ba ba su yadda ba ba wai me santi ne sai a sai dariya sai dariya ba shi na ya sai to na aji shi kenan da kin kalle ni na rasa galabaci ta abinka ah, ah. to na gutsira zan ci ita haddasa lati sai ka ce wanda sarkin karatu ina kika je karatu ina za ki karatu kullum a cikin karatu ba wannan ma ba yau kin bari ina ta neman ki ki neme ni ba me yake faruwa kaga malam fushi nake da kai fushi kuma me faru saboda na gayyace ka zuwa gidanmu baka zo ba look baby ba wai na ki zuwa bane ba kin san shi eh, lamari irin wannan sai da tsari sai na shirya kuma sannan wallahi ina dan jin tsoro tsoro ne kin san abin da mutum bai saba yi ba dole zai ringa irin shakku haka da sauransu amma ina miki alƙawarin cewa zan zo insha Allah kin ji okay to zuwa yaushe kowane irin lokaci daga yanzu zan sa rana kawai ni ka sani ni ka san me ke daga min ma hankali yanzu wannan literature din na rasa gane shi abin yana rikita min kwakwalwa look baby dama shi fa literature ba na ragwaye bane ba to ina jin <laughs> mai da wukar abin da kamata ka fahimta da literature shine yana da genres guda uku wato prose poetry da drama wannan su ne ginshiƙan literature idan kika tsaki fahimci su ɗaya bayan ɗaya to ba abin da zai baki wahala akan literature na farko akwai drama shi drama yana magana akan plays ne wasan wasan kwaikwayo kenan kin gane sannan kuma sai prose shi Proust yana magana ne akan eh, novels haka wanda muke karanta wanda wani suke bamu to shi yana magana akan prose kenan sai kuma poetry shi kuma yana magana akan waƙoƙi ne poems kenan to idan kika tsaki kika fahimci wannan mudarin abubuwan guda ukun nan yadda ya kamata to kin ga ba da hmm. <sighs> lokaci Haba. Hmm. yanzu ka kai mamaki wata rana mun yi aure na shirya mana abinci mai daɗi mun zauna kamar haka muna ci <laughs> haka ne amma in tambaye ka hmm. idan muka yi auren hmm. wani lokaci za ka dinga fita zuwa aiki wani lokaci za ka dinga dawowa kin san shi lamarin fita aiki abu ne abubuwa ne guda biyu ba mamaki bayan mun gama karatu ni dan kasuwa ne ki san da cewa kamar da al'ada take ɗan kasuwa yana fita kasuwa ƙarfe goma ya kuma ƙarfe biyar na yamma idan kuma ma'aikacin gwamnati ne ni so ki san eh, ya danganta da irin aikin da zan tara a ofis dan na gama kuma sai in dawo gida amma dai kawai abin da na sani da cewa za mu yi rayuwa mai daɗi kuma za mu ba wa junanmu lokaci za mu yi abubuwa cikin jin daɗi tunda muna kamar junanmu tun a waje ko amma in tambaye ka mm. ka fi son aikin kasuwanci ne ko kuma aikin gwamnati shi zaɓin Allah shi ne duk wanda albarka take cikinsa to zan fi son sa oh. hmm? saboda haka ki kwanta da hankalinki kuma wanne ne dai tarayya ta tare da ki zai zanto mai tsayi kuma za mu ji daɗin rayuwar kamar yadda ya kamata Allah ya tabbatar mana. Wai in tambaye ka me yasa kake kallo na? Sau tari idan ina kallon ki, nakan ji cewa kamar in zire ki. ta falfalawa da gudu in je in samu wani keɓantaccen wuri in saka ki a ciki saboda ina son in mallake ki ba na son dukkan wani abin da zai kawo mun tarzoma a tare da ki to sarin me kake yi lokaci kaɗan fa za mu zo mu yi auren nan dole in gaggawa ba sa abin da lokaci zai zo da shi ba yawwa to ke ma kina kallona ko zaki ga mun dalilin da yasa ke kallona dalilin da yasa nake kallon ka ci nake a jikina kamar wani abu zai zo ya raba mu da subhanallahi wani abu wani wace irin magana kike yi haka haka dai nake dan ji a jikina kinga ba na son ki kara min irin wannan magana ba na so shiga mota mutum Kije yanzu kwana nawa zaki ne ke? Ni to sai na je dai na ga yanayin jikin nata amma dai ina tunanin dai sati ɗaya zan yi. To ba komai. Ko da sati biyu ne maki ba wani abu saboda ita hajiya yanzu idan tana ganin ki za ta ƙara samun sauki ne. Sosai ko. Eh abinda kurin dai zan ce Allah mai ta addu'a dai Allah ubangiji ya ƙara sauki. Eh kuma idan kika ga

ko? Oh. shi kenan sai Allah ya da da Allah? Ba komai. Ko 50 ce dan Allah. Kuce. Allah ya ba da lafiya. ya ce mun na ne mun gobe da Allah. Dadi ce zuwa zai kai Ka ta kauye nan da ya kawo <laughs> kin duba madubi ko da zaki fito wani abu ne faru <laughs> ba ki duba madubi ba eh na duba ki da da yake ko an dashi kai iko sai Allah <laughs> ai kai kai kai amma dai kin san wani ne wato abin da yake sanyawa kin tara kayan kwalliyar ne da yawa kuma su dama amfanin su a ɗauka a shashafa ko ina a kwalliya sannan kuma sai kike amfani da su kina shafa ko ina sai ke kwalliya sai ke kyau ɗas ɗas take ke so na a cikin amare guda dubu ke ɗaya din nan in kika shiga cikin su da sai ki dasashe su ki fi su kyau amma abba ka ba gizo suke maka ba wani irin kwalliya da zan yi haka haɗin sauya maka kamar yaya wani irin magana ne wannan a'a ka ji ki ba ah, abba ni gaskiya karatu zan yi sai na yi karatu zan yi aure yawa to zan ba da duk irin gudunmuwan da ta dace kin gane ki karatun ki ma'ajiya ah, ta kuɗi a buɗe take ki je ki sa hannu ki ɗeba abin da zai ishe ki wajen karatu idan ba za ki iya ba ki gaya min ko nawa ne zan ɗauko ni sai in baki ki shiga da karatu zan makara za ki makara? Mm. to ya za a yi abba za ku sauke ni an kai ki? Mm. kin fi son haka? Mm. abin da ba to mu je sai da sauke ki to mu je ba. mu je ina so ki cire wannan kallon da kike mana cewa ni ki ne kina daga cikin abokaina a yanzu kuma ki san cewa ke kawata ce ban fahimce ka ba abba don allah ka fahimtar da ni to ina so ki fahimci wani abu duk wani abu wanda yake ya zama hijabi tsakanina da ke to zan yaye shi wanda zai nuna cewa ki ba ma wai ina kallon ki a matsayin cewa ya ba a'a amma ba za ki gane wannan ba hankali shi zai nuna miki wannan ilimi shi zai gano miki abin da nake ilhamar da Allah ya baki ita ce za ta horore miki dukkan abin da ya kulle miki Na'ima ba za ki gane ba ne ba na yi haka ba ne ba don ƙona miki zuciya ko kuma don ki zauna ki ta kuka wannan ba shi ne nufi na ba amma ba za ki gane abin da nake nufi ba na kai ki makaranta ne don ki karatu ba don ki soyayya ba amma ba za ki fahimci haka ba wannan ba na asiri ba ne a gare ki na ma ƙara lulluɓa mayafin rufin asiri ne a kanki amma duk ba za ki fahimci haka ba kowane kare da doki kawai ta so ya taho Na'ima ai ba ma wato ba ma daraja kenan. Wannan ba shine ba. Ina so ki gane cewa ba na yi haka bane. Ba na kore shi bane. Dan in ci maki fuska ko daya. Sai dan in mutunta fuskar ki. Na yi ma ina so ki gane cewa ke ba matar yara ba ce. Matar manya ce. saboda haka ba zan taɓa kau da kaina ba a irin waɗannan yaran na zamani wannan ya zo maka da wani ciko kamar ya ɗauko kaskon wuta a kansa wannan ya zo maka da wani zanzaro kamar rake wannan ya zo maka da wata ƙaramar riga kamar wanda ke shirin tsallake wuta ni ba zan taɓa yadda da wannan Amadu ba za ta fahimci wannan ba. Kin gane abin da kike? Hmm? Kowane kare da doki sai ya wuce a kanki, ba zai yiwu ba ai. Yarinya ce ke. Idan ba ana yi ana tsawatarwa ba, to ke kake ba za ki daraja idanun mutane. Za ki kashe gida. sai da zuwa. Kun dawo lafiya? Yaya mai jiki? wallahi da sauki an samu sauki ko sauki ta ce ana mata godiya ba komai ba komai eh, ta ce mata godiya Allah wallahi sannan ku da zuwa kun sha hanya sannu sannu sannu sannu ha kin fara samun mantuwa kwakwalwa ne ko ko a cikin kanki ko kin manta cewa da ni da alhaji ne muka haife ki a gidan nan ko kuma dai kin canza wasu iyayen ba mu sani ba to me ka hana shashantin maganar mara ma'ana ma to bari ki jinga ki cire wannan mummunan tunanin daga cikin zuciyarki daga nan shedan zai samu hanyar da zai ya dalimar da ke a gaskiya akwai matsala kadda irin labarin da nake ji yana faruwa ga sauran 'ya'ya shine ke so ya faru da ni kin ga na gaya miki cire wannan maganar daga ranki ko to ma duniya ya kawo wannan magana Mata ta aure bisa sunnan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na yi na ki fahimci wannan na nuna miki alamomi sau da yawa amma na gaba ki fahimta ba. Tunzu lokaci ne wanda ya kamata in sanar da ke don ki fahimci wannan. Ba wani abu ba ne, kuma na san abin da nake Amma ba za ki fahimce ni ba ne. shi sani ce ki zauna hmm? to tsaya bari ni sai in gaya miki abin da nake nufi don ki fahimci cikin nutsuwa saboda <clears throat> fahimtar an baki fahimce ta yanzu ne da sai ki ciki shashancin banza ne da na wofi wani irin shashanci ne fitowa ɗaki da gudu sai ka ce wacce aka koro ki ko koro ki aka yi in banda abin ki yaro kuma za a raba shi da guje-guje da tsalle-tsalle ne sai ki kauce ki bata wuri ai wai me haka eh, kin sani a gaba kina ta mun kuka ina ta miki magana ki mun shiru idan wani abin ne miki ki faɗa mana sai in baki hakuri amma wannan ba daidai bane ba ba abin da kai ni ya kamata ma na zo na baka hakuri akan abin da mahaifina ya maka kake damu da abin da mahaifinki ya mun saboda soyayyar ki ta jawo min haka ni akwai wani abu da ke damu kike damu kai nake so kai zan aura idan ban aure ka ba na yi asara amma akwai wani abu da mahaifina yake shigo min da su wanda ban gane mai ba kaga ba zan boye ma ba mahaifina yana nuna min alamun cewa kamar irin yana so ya nime ni yana ma dai nuna min yana so ya aure ni ne kawai subhanallahi wani wace irin magana kike yi wallahi gaskiya nake faɗa ma ta za a yi mahaifin ki alakanta shi da irin wannan maganar wannan bai kamata ba look eh, na'ima ki daina tunanin cewa mahaifinki zai iya miki wannan abu saboda ga dukkan alamu da ya nuna mahaifinki mutum ne mai kamala wanda kuma baya ɗaya daga cikin irin iyayen da za su iya kusantar irin wannan abu ba dan Allah dan annabi ki haƙuri ki bai wa abin lokaci ki daina zargin mahaifinki irin wannan mummunan zargi haka kake gani irin kamalar sa eh kin ga da Allah ki saki ranki ko na dan ji daɗi Nima. Lafiya? Anya zan iya faɗa wa yaya wannan maganar kuwa? kai a gaskiya ba zan iya ba to kuma idan ban faɗa masa ba wa nake da shi a duniyan nan da zan faɗa masa shi ne dai mai dama daman da zan iya faɗa mawa idan kuma na ɓoye ban faɗa wa kowa ba wani abu ya faru kuma kai na shiga uku ne gaskiya ba zan iya faɗa wa yaya wannan maganan ba Nima. kin zo kin zo kin sani a gaba kuma kin shiru kin ga cewa komai lafiya ko anya wallahi na kin ciwo shi yasa to je kitchen da ka komo mu ba 干嘛呢？ ni fa tsoro nake ji kaga cikin nan ya kai wata biyu idan umma ta sani wallahi akwai matsala in ta sani sai menene me zai faru kuma hmm? ni fata ta kurin Allah Ubangiji ya raba lafiya. Allah mu ido lafiya to Allah menene ne wannan? ni duk ba wannan ba ma abin da zai zo ya same ta ne bayan ta san ga abin da yake faruwa hmm? kuma ta tona asiri makanta ta tona ma asiri saboda mu na ta ne wai tona asiri kamar yaya nufi na yan ta sani ai ba za ta yi shiru za ta iya gaya ma. ke fa matar aure ce ba to menene nan tona asiri abin kunya muka yi ki daina wannan tunanin ki na Hm? Vielleicht kann ich jetzt. Nima! Ki buɗe ƙofar na ce. Ba kya ji ne? Nima! Ki buɗe ƙofar na ce. Ba kya ji ne?

dan Allah wata magana nake so yin da ke ina so ki faɗa min gaskiya a gida yayin kuke wasa da dat ɗinki me yasa ya kama wannan tambaya ni dai kawai ki faɗa mu ni muna mu'amala da dat ɗinmu muna wasa da dariya da shi kamar yadda shauran iyaye suke mu'amala da dat ɗinsu ni dai yana zuwa wata za mu zauna mai fira da shi wani lokacin idan 'yan wasan ba sa kansa ba ma ganin fuska a gurinsa kin san me yasa na tambaye ki kin wani zuban da ina ba na gane ne sai ya dinga yin magana wani iri kamar yana so na sai ya fara min magana tiriyan tiriyan yadda zan fara fahimtar abin da yake nufi sai kuma ya kauce sai ya fara min irin magana cikin magana irin maganan manya haka ina rasa ganewa kaina ya kulle wallahi ni har tsoro nake ji na rasa me zan yi iyaye iyaye ne ba za su yi wa 'ya'yansu haka ba bai kamata ki dinga kawo tunanin nan a zuciyarki ba amma na mahaifin gaskiya yana nuna min isa abubuwa da ban gani kamar kin ga wannan magana da na faɗa miki sirri kai ki gaya ma kowa kin ga na ba ta sani ba yaya na ma bai sani ba ki ka na faɗa mawa dan Allah dan Allah ba kake faɗa muku in ji ku kai ki samu damuwa ba wanda zan faɗa wa sanki wato duniya ta shimfiɗa min tabarma na yi kane kane a kanta na zauna cikin inuwa